an tattauna akan abubuwa da yawa musamman kamar maganin harkar tsaro wanda yake shugaba muhammadu buhari bai yi nauyin bakin neman taimako na wannan ƙasa wadda take da arziki a duniya don taimakawa yaƙi da ake da ta'addanci da kuma a taimaka ma jama'a da su galabaita akan wannan yaƙi kuma an samu gagarumin nasara a wannan saboda ita gwamnatin wannan ƙasar haɗaɗɗen dole laraba a'a banda cewa za su ba da gudunmawa wajen yaƙi da ta'addanci a najeriya sun ce za su tura da tawaga na manyan ma'aikatansu su je su su ga sassan nan na arewa maso gabas na najeriya inda aka raba mutane da muhallinsu aka rusa musu masallatai da coci-cocinsu da gadoji da asibitoci da makarantu su ga irin mai mutane suke so a yi musu. Baka ganin cewa marmakon tallafawa ko sake tsugunar da waɗanda wannan masifa ta shafa abin da ya fi zama na gaggawa ga Najeriya shine gama yakin nan da 'yan ƙungiyar Boko Haram musamman bangaren sarika nokin da suke yi tun da ba sa yin fito na fito yanzu? Eto, eh ai shine aka magana dama ai eh, biyu ce. Yakin nan ko da an gama shi, ai tsuguna ta kare ba ga waɗanda misali shugaban muhammadu buhari yana maganan akwai mutum ya fi miliyan biyu wanda bai da muhalli yawancinsu mata ne da yara kuma kashi saba'in bisa ɗari na cikin miliyan biyun nan mata ne da yara sannan kashi saba'in bisa ɗari na wannan kashi saba'in ɗin yara ne wanda ba su san muhallinsu ba ba su san ma iyayensu ba saboda haka ana buƙatar gagarumin taimako ciyarwa sai ka gina muhalli da sauransu sannan eh, kai maganin irin ci gaba da aka samu an sa hannu akan yarjejeniya da yawa musamman guda shida da aka yi wadda a cikinsu akwai wadda ta ba da damar wato najeriya ta biyo hakkinta na eh, eh, kudade da aka sace a najeriya yanzu akwai yarjejeniya cewa idan har muka nuna mallakin mu ne gwamnatin kasar dubai za ta iya taimaka mana a dawo da su za a iya ɗaukan fursuna daga nan a kama idan ana neman su a musu shari'a a najeriya wato dai da da ake ganin kamar dubai ta zama wato lahirar 'yan bashi da ake cewa yanzu an canja wannan da wannan yarjejeniya yanzu ba za ka yi gudun doka a najeriya ka taho Dubai ka ce ka tsira ba wato kana nufin akwai bayanai da ke nuna cewar akwai ɗansu kusoshi 'yan najeriya da suka aje dukiyar zamba ta sata a ƙasar dubai ai wannan eh, ba wai abu ne ɓoye tun da yau duk ɗan najeriya yana sane da wasu shari'o'i da aka yi a nan baya ba na so na kawo maganan kamar misalin gwamnan edo na da amma ai akwai wata muhimmiyar wato ma'aikaciyar banki wadda aka taɓa yi hukunci har aka ɗaure ta a Najeriya. wanda yake eh, an san irin duk abin da aka kwashe din yawanci dubai aka kawo aka zuba jari aka sai gidaje da sauransu a ciki irin wayannan abubuwa ina ganin su hukumomin najeriya ai watakila akwai ana hangen irin su da yawa ina mafita wata gulma yau maganar ko za ta fashe idan na faso ta ai safiyan ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fi sato to mu ma mu dau mara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzani ya fi mini samalin gwiya